ce abin nan eh, rafi'an darfahu a famar ma ainu man sha'an hululu ala'u wato an haya annabi ido ne na kallon sama me yake nufi abinda an manuha wanda sha'aninsa ɗaukaka shine ɗaukaka kuma Allah ya ɗaukaka shi duniya ya ɗaukaka shi a lahira to bayan wannan a lokacin da aka haife shi akwai wata baiwa ta baffansa abu lahab ana kiranta suwaiba ta zaburo tana murna ta zo tana da sabuwar haihuwa ta ɗauko annabi ta ba shi nononta ya sha shi ma abu lahab ya zaburo yana murna ɗan uwansa da ya mutu ya ban mata da ciki ga ta ta haɗa namiji saboda haka irin al'adar mutu hausa idan mutum ya baɗa namiji a ce ai bai mutu ba to shi ma ai bai mutu ba saboda haka da zakko an ka ce soya ba tana da nono ya ce ya'yanta ta saboda eh, albarkar ta shayar da ɗan uwansa nono an ce wata rana a ƙarru'i min hu sharrihi ba abinan ya sharabbi itkihi suwai ba a cikin alfiyatu siyar ta tarihin hadisin manzon Allah an ce wata rana an gan shi cikin jahannama amma yana shan ruwan sanyi da madara a yatsansa saboda albarka yanta so da da taba manzon Allah nono sallallahu alaihi wasallam to bayan haka daga cikin al'adun larabawa idan an ka haifa musu ɗa cikin binni to sukan ce yaron da ya rayu cikin birni yakan tashi da ramni yakan tashi da tsoro yakan tashi da rashin basira don haka sai su aika da yaran su ƙauyuka a shayar da su nono shekara hudu ko shekara biyar sannan su dawo to irin wani al'ada ya kasance larabawan ƙauye sun taho neman yara a garin makka akwai wata mata da ake kira halimatu sadiya bintu abi zu'aib ta taho tare da mata tana da ɗan gurgun jaki da wata ɗaya tsohuwar raƙuma ta da mijinta da ɗan yaronta a lokacin zuwa ita a baya don jakinta babu ƙarhi raƙumarta ma babu ƙarhi sai mata sun tsaya jiranta to ta zo duk kowa ya yawata in an zo aka ce ga yaro sai mata su ce ina uba a ce uba ya mutu ce to ba uba ina zan samu kuɗi sai su bar shi su wuce ita kuma in ta zo aka ganta da yan tsumma ko wace tsohuwa eh, mai goyo ce to ba ki da ko zanen goyo zan ba da ɗana ki je ki yadda shi kai ne ya fashe to ko wace mata dai ta samu ɗan da za ta ɗauka halimatu sa'adiya ba ta samu yaro ba shi ko manzo allah ba wanda ya ɗauke shi saboda ganin ba uba sai ta ce ma mijinta to kada mu yi abin kunya ko za mu je mu ɗauko marayan nan ya ce to a je a ɗauko shi kan mu koma haka nan halimatu sa'adiya ta zo ta ce a bata wannan yaro aka kawo yaro aka bata ta ba da labarin cewa tun lokacin da ta haihu bayan wata ɗaya ba ta taɓa samun ta yi bacci ba saboda yaron ta bai samun nono wanda zai sha ya ƙoshi to amma da ta ɗauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi masauki ta ɗauke shi ta jingina shi ga nono annabi na shan nono tana jin kamar ana mata mango kamar dai taya ce ta ku haɗa hannun makaneza an riga an mata faci ha tana annabi na shan nono tana jin kamar ana ɗaga ta ana busa ta wannan nonon da annabi ya kama ya dangana sha bai bari ba sai da ya ƙoshi ta aje shi ta ɗauko wancan ta ba shi nono guda shi ma yana sha nonon na kumbura shi ma ya ƙoshi da ɗayan wadda ta kasa sha da guda yau ga ta ta shayar da 'ya'ya biyu ga nono har yana tsirgi to alhamdulillah ta tashi zuwa tatso nonon raƙuma wadda ake ɗan tatsowa kuma shi da ita da mijinta su samu su ɗan sha ita ma da ta zo tana kakkaɓe nonon raƙuma ta fara ja aku shi ya cika nono bai daina zuwa ba suka zo suka sha suka ƙoshi ga yara sun ƙoshi ita ma ta ƙoshi miji ya ƙoshi rannan suka yi bacci sharkab kamar da ya kamata to gari yawa yanzu sai komawa gida halimatu sa'adiyya ta ɗauki yara guda biyu ta ɗora kan jaki mijinta ya haura kuma tana karkaɗa jaki sai ya zabura sai ya sha gaban jakuna duka ya halima ya kin canza jaki ne ta shi dai ne wannan to da shi ga zuwa sai an jira ta yanzu ko sai a ce to ki jira mu mana a haka dai halimatu sa'adiya ta iso da ɗa mai albarka mai daraja a gidanta ta zo awakinta ba lahiya ga ciyon gishu ga ciyon eh, eh, kurkushe ga ciyon ido ga kashin rama da sauransu tana zakkuwa gida da yaro kamin kwana bakwai awakinta sun gyazaje busari rahimallahu busari yana cewa azbahat showalan ijaban fa'amsa ma biha sha'ilun wala ajfahu da sun waye gari daga gurgunya sai wai kambale sai busassa sai aka waye gari nan take babu gurgunya a ciki babu ramamma har makiyaya suna masu dabbobi suna wa makiyaya su fada kai ya za a yi baka zuwa wajen da awakin halima ka kyau ce wallahi can muke kyau halimatu sa'adiyya tana nan rike da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda busir yake cewa wa iza sakhara ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'adau lokacin duk da Allah ya horar da masu waɗansu jama'a su yi hidima ga mai arziki to su ma sun zama masu arziki don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna inda take lokacin da yake a kasabar aishu inda ha ba'a da mahalin izgadalin nabi min hagi za'u wato abinci ya wadata a wurin hadija bayan wajen halimatu sa'adiya bayan da tana cikin fari lokacin da ya zan abincin manzon allah yana wurinta to annabi ya zauna har tsawon shekara hudu an yaye shi lokacin da ya isa yaye ya ci gaba da ɗabi'a irin ta waɗanda a can zaune suna kiwon dabbobi to sai Allah maɗaukakin sarki ya yi nuhin bayyanar da wata babbar karama tashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sun ta kiwon awaki bayan gida sai ga wasu mutane biyu fararen mutane masu fararen kaya masu tsaftar jiki da sun hagansu shi da abokin kiwon sa kamsha sai suka zubo da gudu sai suka tare annabi shi kamsha ya wuce ya sha amma sai suka kame manzon Allah kamshi ya waiwaya ya gansu kawai sun ɗauki annabi sun rafka shi kasa. ya ga wani ya haito da wuka ya farɗe sa shi dai bai dai tsaya bai iso gida yana zakkuwa ya ce ma uwa tai zaki ahi al'arabi kar aka zahura julani walɗaja eh, ahu wa shaqqa badanahu akar shay'an la adari mahu dan wannan nawa kin ga dan wannan nawa ba balarabe eh to mutane biyu sun kame shi sun kwantar da shi sun barɗe cikin sa sun ɗebe wani abu san ko menene ba ita ma hankalin ta ya tashi sai ta sheko ta zo ta sami annabi sallallahu alaihi wa ya yi kutun kutun da kura kamar yadda busari ke cewa in a haɗa bihi mala'ikatun lahi fazan na bi'an na hunkura nahu lokacin da mala'ikun allah sun ka kewaye manzon allah ita ko ta yi zanto ko aljannu ne shiɗannu to shi kenan ta kamo shi tambaye shi ya aka yi ya ba ta labari daidai da yadda wancan dan uwan ya ba ta labari cewa waɗansu mutane biyu sun kame ni sun kwantar da ni sun tsage cikina sun ciro zuciyata sun tsage ta sun ɗebo wani abu sun yadda shi ba san ko menene ba an yi mai tiyatar da babu tablet babu jijiyar ɗinki babu kayan aiki an yi tiyata ɗin an gama an cire abin da ake gama an mai an shahe babu kowan yankan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tazo. to ganin haka halimatu sa'adiya ta ji tsoro sai ta ce to da nan ta mayar da shi gida ce wannan yaro ina son shi to amma kuma ina tsoron kada wani abu ya faru gare shi a inda nike a ce ya samu tabuwa ta hankali inda nike ta dawo da shi wajen uwarsa to bayan shekara biyu da dawowa annabi shine sai uwarsa ta bukaci ta je ta ziyarci kakannin babansa kuma ta ziyarci kabarinsa shi wato mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ta ɗauke shi da ita da abdulmuttalib sun ta yi madina sun je madina sun yi gaisuwar da suke sun yi kwanakin da suke suka dawo suna zaukuwa wurin da ake kira abuwa na Allah ya sa mata masassara ta ciwon ajali ta mutu nan aka binne ta abdulmuttalib ya wuto da marayansa sun ka iso gida bayan shekara biyu da wannan shi kansa abdulmuttalib tsufa ya zo sai rashin lahiya ya kama shi sai ya kira shakikin babansa shine abu talib ya ce to ga dan uwanka na hannunka ka ga yadda niki tare da shi kai ma ka ci gaba da kula da shi saboda haka bayan wannan wasiya ba daɗewa sai Allah ya ma Abdulmuttalib rasuwa aka bar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin maraici ba uwa ba uba kakan ma babu shi amma tare da haka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda busir yake cewa kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan wal jahil fil wat ta'dibi fil yutumi duk da haka gashi annabi ya tashi babu uwa babu uba babu kaka wanda zai fada amma babu wani ɗa cikin garin makka wanda adda ladabi wanda adda kumya wanda adda ɗabi'u irin waɗanda ake so ga ɗan mutum kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi busari yake cewa ya ishe ka mu'jiza a samu mutum zamanin jahiliya kuma ya zama malami ko a same shi babu uba babu uba kuma ya zama mai kyakkyawan ladabi iyakan mu'jiza annan to annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya dawo daga ƙauye waccan sana'a da ya koya ta kiwon dabbobi saboda ya rayu da dogaro da kansa da haka da ya dawo garin makka ma sai ya ce ma mutanen makka na iya kiwon dabbobi ku tara dabbobin ku yi muku kiwo amma ku biya ni a cikin wannan kiwo na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abu biyu abu na farko shine dogaro da kai neman abincinsa ba sai ya dogara da wani shi ke bashi ba abu na biyu Allah ya sa annabi kiwon waɗannan dabbobi ƙanana marasa hankali marasa ƙarfi masu rauni domin ya tarbiyantu daga sanin haƙƙin mai rauni domin Allah zai rataya mai wani shugabanci don wanda ya kiwon dabba ƙarama irin tumaki da awaki to da Allah ba shi kiwon mutane za su ji daɗi su wa'annan mutanen domin ƙaramar dabba ba ta da ƙarfi ba ta da hankali musamman tunkiya to annabi ya yi kiwon waɗannan dabbobi ne domin zai yi kiwon wasu dabbobi waɗanda sun yi zuwa su ne mutane <laughs> masha Allahu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da wannan har ya kai tsawon shekara goma sha biyu bayan ya shekara sha biyu sai abu talib ya tashi zai tafi fatauci suriya to ya yi ya ba annabi gida annabi ya bai iya zama bai ga abu talib ba don haka ya makale ma abu talib sai an tahi da shi to an tahi da shi suna tahiya sun tasan ma wani gari da ake ce ma basara ba basara wannan ta iraki ba basara ta falastin wurin da ake ce ma falastin a yanzu sunan shi da basara basara mai alif waccan basara tana da ta wannan basara mai alif ita ce falastin ga ko wani babban abin nan fada na yahudu ko kuma na kiristoci ana kiran shi bahira bahira yana hangen su suna tahiya da girgije sama da manzon Allah yana mai inuwa yana hangen su sai maza maza ya sa kukun sai shirya abinci da suka zo sai suka sauka kusa da shi to akwai wata itaciya wannan itaciya shi bahira ya karanta a cikin attaura cewa ƙarshen zamani akwai annabin Allah na ƙarshen zamani zai sauka ƙarƙashin wannan itaciya. To annabi na ta da wannan girgije suna zakkuwa sai suka sauka ƙarƙashin wannan itaciya. Sai bahira ya maza maza aka shirya abinci sai aika aka kira su. Annabi shi a yaro sai aka bar shi can. An ka taho gidan bahira sai ya ce duk kun taho. Suka ce idan eh, mun zo ce a'a ba ku bar kowa ba. Jamun ah, bar wani ɗan yaro ya ce ku kira shi. saboda wannan girgijen lokacin da za a zo gida ne bai zo ba don haka aka je aka kira manzon Allah sai wannan girgijen ya yi wa annabi inuwa aka yi so kofar gidan bahira ya ba su abinci suka ci sai kira abu talib ya ce wannan yaro wa tare da wannan yaro sai abu talib ya ce ni sai kira shi gehe ya ce to ka koma da shi idan ka isa da shi yahudawa za su kashe shi ka koma da shi gida ina jin wannan shine annabi na ƙarshe na wannan al'umma da haka abu talib sun ɗan isa dai ya sai kaya sama-sama ya tattara ka dai cikin takasantsan ya dawo tun daga wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa kamfani a nan garin makka Shina sana'a da shi da sa'ib ibn abi sa'idi shine abokin kamfaninsa bai sake hita zuwa wani wuri na wata sana'a ba to sai da ya kai shekara kusan ashirin da biyar a wannan shekara akwai wata mata wadda ake kira khadijatu al-kubra ko kuma bintu khuwailidi sai mijinta ya mutu ita kuma mai kuɗi ce mawadaciya takan ba da kirada ga mazaje tana ba su kuɗi sukan ta yi wajen fatauci idan suka sai da kaya suka sau suka zo suka sayar aka ci riba sai su raba ribar da ita to da ta ji irin amana da gaskiya da cika alkawali na manzon Allah sai ta gayyace shi cewa ya taho ya yi tahiya cikin dukiyarta annabi ya karbi dukiyarta sun tahi ta hada shi da bawanta mai suna maisara sun tahi wajen sayan kaya maisara ya ga abubuwa na ban mamaki iri daban-daban na farko dai in sun sai abinci wanda suka saba sai su ci ba su ƙoshi ba in an sai ƙasa da shi sai a ce a ƙoshi a rage a ba mutane sannan sun ci ribar da ba su taɓa ci ba ga zuwan da suke yi tare shi mai sura da sauran mutane sun sau kaya suka dawo maka suka sake saidawa suka ci ribar da ba su taɓa ci ba don haka wannan ya samai sara sai ya zo yana gayawa uwargijiyarsa cewa wannan mutum ga irin abubuwan da ni gani gare shi don haka ita sai ta aika wata ƙawarta da ake kira nafisatu ce ki je ki magana da shi ko yana bukata aure nafisatu ta je ta yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhammad ko kana da bukatar aure kana bukata ya ce ban da kudi idan an ɗauke ma larurar kudin fa za ka yi ce to in an ɗauke min wannan takalifin magana kuɗi zan yi da shi kenan su ce to wance tana son ka cewa da ita khadija sai ce to sai na yi shawara ya je kira baffansa ko baffanninsa ya yi shawara da su shine sai aka taho aka samu 'yan uwanta aka yi magana da su an ka yi ɗaura aure bisa ga sadaki kamar yadda yake cikin littattafan tarihi wanda yake abu tsalib ya yi hudu ba a ran nan siga hudu ba shine ah, alhamdulillah hamaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilai ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد باب ونشهد أن لا إله إلا الله don ba a zo wannan lokacin ba ya tsaya bakin nan bisa ga haka dai aka ɗaura aure ta zama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan haka annabi ya ci gaba da sana'a cikin wannan dukiya tata bisa ga ka'idar da suka fara da ita ta in an sayar an ci ba a zo a raba to annabi ya shekara shekara talatin da, da, da, da biyar shine aka samu yaƙi wanda aka yi na harbul fujar wanda aka yi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wannan yaƙi an yi da shi wanda yaƙi ne wanda gudana tsakanin bani kinana da bani kaisu wanda su ƙurashawa sun goyi bayan wani ɓangare na bani kinana wanda aka gwabza yaƙi ƙazami wanda aka shigo cikin harami an ka yi wannan yaƙi wanda yake an saba ma ƙa'idar ƙurayshawa game da alfarman makka don haka aka kira wannan yaƙi ana kiran shi harbul fujar da ƙarshe aka zo aka yi sulhu aka biya ɓangaren da an ka yi kashe ma mutane da an ka yi lissahin wannan ɓangare da wannan ɓangare an ka samu wani ɓangare an kashe musu fiye da na waɗannan to sai aka yi lissahi da waɗannan da waɗannan shikenan an zoje amma sauran da sun ka haura to sai aka biya diya wanda uban abu biyana shi ya ɗauki nauyin biyan wannan diya har ya bada ɗansa jingina kamin ya kawo kuɗi to bayan an gama wannan shine aka yi wani abin nan eh, wani kira cewa a yi alkawali na taimakon kai da kai kamar irin maganar ƙungiyar nan ta duniya da ake kira human rights wato aka kullata ta a wannan lokaci cewa duk wanda aka samu makka ana zalunta ta ɗan garin makka ne ko ba ɗan garin makka ba ne to a tsaya baya gare shi sai an ga an karɓo mai haƙƙinsa an maida mai da shi wanda annabi ya halarci wannan taro wanda aka yi shi gidan abdullahi ibn jada'ana inda annabi yake cewa an yi wani taro da ni gidan abdullahi dan jada'ana akan taimakon mai rauni ko da yau ina manzon allah an ka gayyace ni irin sa zan je in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to a bayan wannan yaƙi akwai cikin wannan shekara an yi wata babbar gobara a makka wanda wannan gobara ta canye garin makka har ta ci ka'aba don haka ka'aba da ta ƙone da ruwan damina ya zo kuma sai ruwa aka yi ruwa mai yawa a wannan shekara ruwa ya zo ya zazari ka'aba ta gehen gabas da yamma ya hito daga wannan rahi da ke hitowa daga safa da marwa zuwa masfala don haka bayan rani ya yi sai ka'aba ta tsage tun daga sama har ƙasa larabawa sun yi tunanin gyara wannan ka'aba sai suka yi gayya cewa kowa ya kawo taimako na gudunmawa za a gina wannan ka'aba a mai da ita da take amma cikin wannan sun yi alkawalin duk wanda adda kudin haram kar ya kawo su wajen aikin ka'aba duk wanda yake da kudin haram ko sata ko kwace ko mace ta yo zina ko wani abu wanda yake damhara ko ta saci kayan mijinta ta sayar to kada a kawo sai halal to sun tara kuɗin da za su yi wannan aiki amma sai suka duba suka ga wannan kuɗin ba zai gama musu aikin ka'aba yadda take ba don haka sai suka ɗebe ta kusurwa hudu yadda take a yanzu suka cire wannan hijir ismaila na arewa dan wannan ginin na arewa don ta yi tsawo kudu da arewa bisa gabas da yamma sai suka yanka ta gabas da yamma kudu da arewa sai suka hitar da wannan wannan ko sai aka yi gajeren katanga an kai shi kamar sama da tsawon mutum to lokacin da aka zo wajen sa hajarul aswad an zo na ana rigima kowane balarabe ya ce bai yarda ba sai dai shi ya sa wannan dutse a inda yake domin sa wannan dutse wata martaba ce wadda ko bayan ka mutu za a yi ta cewa kai kai ‘ya'yanka za su yi alfahari jikokinka za su yi alfahari tattaba za su yi alfahari don haka aka zauna kwana hudu ba a yi gini ba kowa sai ya taho da makami yana jira duk wanda ya azaba shi ba zai kille kai to sai wani dattijo ya ce ya jama'a ina so in ba da shawara gobe mu je mu zauna a wannan hilin ka'aba duk mutumin da ya fara hitowa ya fara shigo mana ta kowa kaza kowa ne ne mu yarda ya aza wannan dutse don a huta da wannan rigima mu ci gaba da aiki sai suka yarda da haka gari ya waye aka je aka zauna ana na ana jiran wa zai kunnu kai sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa sai kowa ya zabura radina bil amin radila bil amin mun yarda da aminu mun yarda da aminu saboda haka annabi shi ko saboda kyakkyawan shugabanci da iya siyasa da ya zo sai ya ɗauko zanen sai ya shinhida ya ɗauko dutse ya aza sai ya ce to kowace kabila ta ba da wakili an ka ɗauko wakilan ƙabilu an ka tallabo zanen nan kowa ya kama an ka je da shi kusa da inda ake aza sannan annabi ya ɗauki dutsen ya aza shi inda yake da kansa an ka sa eh, siminti an ka danne shi sannan an ka ci gaba da aiki wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wannan yana matashi da shekara talatin da biyar da haka Allah ya kai ƙarshen wannan mushkila ba a zubar da jini ba kamar yadda an ka saba a bisa ga al'adar larabawa a zamanin jahiliya to bayan wannan ta wuce annabi sallallahu alaihi wasallam an zo shekara arba'in ba ɗaya wato talatin da tara sai annabi ya zan bai kamnar zama cikin jama'a dama can allah ya sanya mai ƙin duk abin da ake na al'ada a makka annabi bai taɓa shan giya ba annabi bai taba zuwa wurin magana da mata ba annabi bai taba sujada daga gunki ba annabi bai taba kewaya ma gunki ba annabi duk abin da aka yi na al'ada na bukin jahiliya annabi bai taba halarta ba bai taba zuwa ba Allah ya tsare shi tun haihuwarsa har ranar da Allah ya kai shi wannan matsayi sai kuma Allah ya samai kyama zama cikin jama'a lokaci ya yi sai ya zai yana ta wani kogo da ake ce ma kogon abin nan hira yakan zauna can wani lokaci kwana goma wani lokaci kwana ishirin wani lokaci har wata guda sannan ya dawo gida yana cikin wannan har an ka kai cikon shekara guda ya zan ya cika shekara arba'in to sai allah ya canja mai yanayi sai mahalkai sai allah ya ta turo mai mala'ika jibril ta mahalki yanayi mai wahayi ta mahalki sai mala'ika jibril ya zo ya ce mai gobe za a yi kaza gobe za a yi kaza gari ya waye sai annabi ya ga wannan abin gobe za a yi kaza sai annabi gari na wayewa sai ya ga wannan abin har aka yi tsawon wata shidda to bayan wata shidda rannan daɗa sai wahayi ya tashi daga mahalki ya dawo gaba da gaba annabi yana kwance sai ya ji motsi ya tashi zaune sai ya ga mutum sai ya tashi tsaye yana tashi tsaye wannan mutum da shigowa sai ya ce masa albishirinka kai manzon Allah kake bai san shi ba bai taba sa ba sai ce mai yi karatu bayan ya gaya mai waɗannan kalmomi biyu ya karatu ya ce ban iya karatu ba don annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa farko ya tashi wurin da babu littahi babu addini don haka sai ya cafko shi ya rungume shi ya matse sai da ya bajin inda yake sannan ya saka ya ce kai karatu ce ban iya karatu ba ya sake cafko shi ya matse shi ya sake shi kai karatu ya ce ban iya karatu ba ya sake cisko shi ya matse shi ya sake shi ya ce kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta ya halitta mutum daga gudan jini ka yi karatu ubangijinka shine mahi karinci wanda ya karantar da mutum koyon rubutu da alkalami ya karantar da mutum abin da bai sani ba to daga nan sai annabi ya tattaro kayan ya dawo gida yana zakkuwa ya samu wannan mata uwar duniya baki daya ummul mu'minin radiyallahu anha wa an baki azwajin nabi yace mata ya khadija yau na yi kusa in halaka ce ya rasulullah da jin haka ta ce an ta rasulullah wallahi la yukhzika Allahu abadan wallahi Allah ba zai kunyata ka har abada innaka ta kal wa tasilu rahim wa tu'inu ala ibil haq. kai Allah bai kunyata ka domin ga ayyukan da haka kana ɗaukar nauyin jama'a kana sadar da zumunci kana yin tsururi ka samo ka ba wanda ba ya da kana taimakawa akan duk wata na'iba wadda ta wadu ta gaskiya wanda haka Allah ba zai kunyata shi ba don haka maza sai ta ɗauke shi sai wurin waraka dama shi ko mutum ne wanda yake ya zama kirista dan uwanta yana zuwa ya ce ka saurari ɗin ɗan uwanka sai annabi ya mai bayanin abin da annabi ya gani sai ce masa anta rasulullah kai manzon Allah ne wannan abin da ke zo ma sirrin da ke zo ma annabi Musa ne saboda haka ina dai da a ce yau ina da ƙarhi yayin da mutanen garinka za su kore ka ka bar garinka da na taimake ka taimako mai ƙarfi annabi ya yi mamaki ni da ake ce ma aminu ni muhammadu aminu yau mutanen makka su kore ne ya ce na'am babu ɗaya mutum wanda ya taɓa zuwa da irin abin da za ka zo da shi sai an yi ƙeya da shi ba daɗewa waraka sai allah maɗaukin sarki ya karɓe shi zuwa lahira ya mutu da wahayi ya ci gaba bayan 'yan kwanaki annabi ya koma hira sai ga mala'ika jibrila ya bayyana irin bayyanar da ya saba yi annabi bai tsaya sun ci karo can ba ya dawo gida ya zo ya kwanta kan gado ya ce ma matarsa da siruni da siruni da siruni ta ɗauki bargo ta lulluɓa mai ta Shi shine sai mala'ika jibril ya shigo ce masa ya ayyu abbaka har zuwa ƙarshen aya ayoyin da ya bashi guda biyar ko kuma fiye da haka nan an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahi zuwa wa'azi bayan ya koma bayan kwanaki sai kuma ga mala'ika jibrila ya sake saduwa da shi a wannan wurin nan ma ya sake dawowa gida ya zo ya kwanta yana cewa zammiluni zammiluni zammiluni a lullube ni a lullube ni mala'ika jibrila ya shigo ya ce masa ya al muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وقوام قيلا تسي وحي يازو annabi sallallahu alaihi wasallam an umarce shi da karatu an umarce shi da wa'azi an umarce shi da yin sallah don haka annabi ya tahi tsaye yana wannan sallah to farko an samu khadijatul kubra ummul mu'minin tun ranar da wahayi ya fara saukawa manzon Allah ta musulunta don haka ita a farko wanda ya fara kalmar shahada a musulunci a wannan rana annabi ya zagaya ko kuma a rana ta biyu lokacin da aka ce je wa'azi ya ta ya samu babban abokinsa abubakar siddiqu ya je ya kira shi zuwa ga addinin musulunci shi ma ya karba akwai bawansa na cikin gidansa zaid ibn harisa wanda a al'adar jahiliya da suke mai da 'ya'yan wasu nasu shi ma annabi ya 'yanta ya saboda kirkinsa ya ce masa idan kana so in 'yanta ka ka koma garinku ko in 'yanta ka ka zauna da ni ya ce na yarda ka 'yanta ni in zauna da kai sai annabi ya ce to kai ɗana ne don haka ana kira ne zai dubna muhammad a wancan lokaci wanda allah ya nihin kankare ko soke wannan doka ko wannan al'ada ta jahiliya ta bayyana wannan mutum da irin wannan suna a gidan manzon allah saboda haka shi ma ya musulunta sannan akwai alimin abi talib lokacin da abu talib annabi ya kai saurayi abu talib yana da 'ya'ya da yawa sun yi shirya da shi da dan uwansa wato dan uwan shi abu talib shine wato a wannan abbas cewa shi ya ɗauko ɗaya shi kuma annabi ya ɗauki ɗaya to sun zo wajen ɗauka shi annabi ya ɗauki ainihin ali abi talib don haka ya rayu a gidan manzon allah shi ma yan musulunta don haka farko wanda ya fara musulunta a cikin dattawa abubakar siddiq mata wadda ta fara musulunta khadija samari wanda ya fara musulunta aliyu daga cikin bararrun bayi wanda ya fara musulunta shine zaid ibn harisa to abubakar siddiq da yake wannan kira ne allah ya riga ya aiko annabi to ya ɗauki wannan sanda ta taimaka ma manzon allah don haka ya kira usman ibn affana ya musulunta ta hannun abubakar siddiq usmanu mas'unu ya musulunta ta hannu abubakar siddiq abu salma ya musulunta ta hannu abubakar siddiq zubair ibn awam ya musulunta ta hannu abubakar siddiq Dalhatu ibn ubaidillah ya musulunta ta hannu abubakar siddiq bilal ibn rabah ya musulunta ta hannu abubakar siddiq da dai wasu su waɗanda dukkan su abubakar siddiq shi kira zuwa ga addinin musulunci a ƙarƙashin kira manzo Allah sun ka musulunta to annabi ya ci gaba da wannan kira da ɓoye baya kira sai wanda ya amince ma don ba umarce shi da bayyana kira ba har tsawon shekara uku to bayan shekara uku sai allah maɗaukin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da kira na gaba ɗai ayoyi guda biyu aya ɗaya a nan cikin suratu shu'ara wa anzir ashira ta kalakarabe ka gargaɗi 'yan uwanka mahi kusa ya tara dukkan bani hashim gaba ɗai ya yi musu kira na gaba ɗai ya yi musu kira na daban-daban amma ba su amsa ba maimakon su amsa ha aka samu abu lahab ya yi masa magana mara daɗi wadda ubangiji allah maɗaukin sarki ya rama manzon allah da sura guda wadda muke karanta muna sallah da ita farilla da nafila tabbata ya da abi lahabin wa tabba agana an humaluhu wa ma har zuwa ƙarshen sura to sannan can aya guda kuma fas da abi ma wa anil mushrikin inna kal mustahzi'in Wacce kuma Allah ya ce ka bayyana da abin da anka ka umarce ka ka kau da kai da dukkan wasu mushrikai mu za mu isa ma ga 'yan izgidi kuma Allah ya isa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi ya ci gaba da wannan kira na bayyane saboda haka larabawa ko in ce quraishawa kafirai sun taho ma manzon Allah da sigogi iri daban-daban shi kuma Allah ya taimake shi Abu Talib ya tsaya tsayin daka in ji Bahaushe sai da duk aka zo ba a iya taɓa shi don ga abu ɗalib in an zo wurin abu ɗalib ya ba da haƙuri ya ba da magana sannan ya kira annabi ya ce a ci gaba da aiki idan sun taho sun kawo ɗauki wurin abu ɗalib ya yi musu magana mai laushi ya ba su magana bayan sun ta ya kira manzon Allah ce kakkafa sa to haka aka yi ta yi har aka zo shekara ta biyar ga fara wannan wahayi to gari ya zafi abubuwa suka yi tsanani saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habai to sai a yi kokari a samu wurin da za a je a samu wurin malaba don allah ya ce ƙasa allah faɗi gare ta don haka ya shawarta ya ɗebi mutum goma sha shidda ya tura su sun kata habasha ita ce hijira ta farko zuwa habasha shekara ta biyar ga hijira kamin zuwa madina da shekara kusan takwas saboda haka sahabai sun tahi mutum goma maza mata shidda sun biya can yaman suka tarar da wasu can waɗanda suka musurunta suka samu waɗanda suka musurunta da suka ji labari su ma suka ɗabi kayan suka bi su aka tahi to bayan sun je saboda ba yawa ga su kaɗan ga nisa ga su kuma sun je ƙasar baƙaƙe wanda a wannan lokaci balarabe yana ganin da bakin mutum da bakin kare duk ɗaya suke saboda jahiliya da bakin kare da bakin mutum a lokacin duk ɗaya suke ga balarabe makka yan ce wannan bakin mutum ne wannan bakin kare ne to wani lokaci ma balarabe yakan hihita bakin kare bisa ga bakin mutum to yanzu sun tafi sun zauna ƙasar baƙaƙe duk da yake sun musulunta amma suna jin zaman can ba daɗi don haka bayan 'yan watanni kaɗan sai suka dawo wanda cikin wannan dawowa tasu in ka diba cikin tarihi ana cewa wai allah ya saukar da suratun najmi don haka annabi ya karanta suratun najmi sai ya yabi gumaka da aka zo nan sai aka yi sujada kahirai sun kai sujada tare da annabi saboda sun ji daɗi don ya ambaci gumakansu da kyawu ta wannan ƙarya ne ƙarya ne wannan domin daga lokacin saukar sura da lokacin dawo wasu wa'annan mutane duka wata ɗaya ne wata ɗaya ba zai isa ba a lokacin da babu jirgin ruwa mai tahiya da injin babu waya babu telegraph ba mota ba jirgin sama to wata ɗaya ya yi kaɗan labari ya je habasha har ya dawo har waɗanda a habasha tattaro kayan su dawo makka wata ɗaya ya yi kaɗan saboda ka ƙarya ne illa dai abin da ya faru kamar yadda riwaya ta zo cikin bukhari da kuma cikin muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratun najami da ya zo ƙarshen ta ya sujada duk wanda a tare da shi na musulmi suka yi sujada illa mutum ɗaya da ya ɗebi tahin ƙasa ya dangara ga goshinsa ya ce ni wannan ya ishe ni mai riwaya ya ce ya gan shi daga baya ya yi an kashe shi yana kafiri saboda haka wannan riwaya ƙarya ce wadda za ku ganta cikin littafan tarihi ko littafan tafsiri an ce annabi ya ce amaratu billata wal uzza wa manata salisatul ukhra tilkal garani kal uraba inna shiba'atahunna la turtaja ƙarya ne ba gaskiya ba ne. saboda haka abin da ya gudana wannan shine su kuma abin da ya sa suka kasa da'a suka kasa zama can saboda zaman su kaɗan kuma ga nisa marabin su da gida don haka sun ka dawo to sun dawo an ci gaba da tahiya har zuwa shekara ta goma da aka zo shekara ta goma ga wahayi mutanen makka suka matsa abu ɗalib ya ba da annabi a kashe ya da aka zo aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam idan mulki kake so musa ka gaba idan kuɗi kake so mu tara maka in mata kake so ka zaɓi ko nawa kake so duk an yarda an baka idan ka da lahiya hauka ce to mu tara maka bokaye da yan bori su yi maka magani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu kalma guda kawai nake so ku faɗa duk larabawa su bi ku abu jahal ya ce goma ma muna ya faɗi ce ku ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah suka ce wannan kawai shi kenan suka tashi aka dare suka sake dawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to tunda baka bukatar kuɗi baka bukatar mata baka bukatar shugabanci kuma lahiyar kalumi ka zo mu taru da mu da kai mu bauta malatu da Uzabana. bana baɗi sai mu taru a bauta ma Allah kayi muna mun maka Allah ya saukan ma annabi qul ya ayyuhal kafiruna wanda ta zo ta raba gardama lakum dinukum waliyadin sannan suka sake dawowa wurin abu talib suka ce ma abu talib abin da za a yi mun ga dai wannan yaron kana son sa ka ba mu shi mu kashe kai kuma ka dibi duk ɗan da kake so cikin garin nan kyakkyawa iri ne mun baka abu ɗalibu ya ce ka gama mahaukata in ba da ɗana ku kashe ku ba ni ɗanku in ciyar to daga nan sai suka te suka yanke shawara aka ce to abinda za a yi dubbani hashim duk wanda ka goyon bayan muhammad da musulmi da kahiri a je a sa musu takunkumin gada ake sawa na zamani wanga takunkumin da amerika ka amfani da shi in ƙasa ta ƙi biyayya ga amerika a ce a sa mata takunkumi to sai aka je aka shirya aka sa takunkumi wanda aka sa shi tsawon shekara uku ba a saye gare su ba a saida musu ba a magana da su in sun yi ba a karbawa ba a aure gare su ba a auren musu duk da baƙi sun kato sai a hana su kai musu abinci su saya gare su da kuɗinsu. to da Allah ya kawo ƙarshe wannan sun zauna har tsawon shekara uku cikin wannan matsaci suka tashi gaba ɗaya da muminan su da kafiran illa Abu Lahab kadai a koma can wani wuri da ake ce masfala wani gona na Abu Dalib sun ka zauna can tsawon shekara uku to bayan shekara uku din nan ta cika sai wani dare Allah ya kawo farat kwarewa bakin ciki aka samu wasu samari waɗanda busari ke cewa hamsatun ɗauke rabbi ƙarihimul arda wa kafin a kaful azabihim shalla'u wato samari ne guda biyar sun kai shawara cikin dare ya zai yiwu a ce duk garin makka kowa na cin abinci kowa na hutawa kowa na jin daɗi sai banu hashim su ɗaya cikin halaka kai mu ba mu yarda da wannan zalunci ba shine sai suka tashi da suka ce to abinda za mu yi mu zo gobe da sahi mu zauna cikin hilin ka'aba idan an zo kai wani ka fara magana in goyi bayanka wani ya goyi bayana wani har cika mu biyar to a wannan dare shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma Abu Dalib ai takardar da an ka rubuta gara ta cinye ta kakkab illa suna Allah Abu Dalib ya ce to gobe zan tahi in yi magana da su idan har haka bata gudana ba zan miƙa ka mu huta ya ce ni ko idan haka ta gudana za ka musulunta ya ce eh aka zo safiya ta yi an zo an zauna sai waɗannan samari guda ya miƙe ya ce kai wannan takarda a zalumar takarda lokacin da aka rubuta ta ba a shawarce mu ba kuma ba da yarda mu an ka rubuta ta ba sai abu lahab ya ce ƙarya haka sai wance ya ya ce kai an makaryaci abin da ya faɗi gaskiya ne sai wance ya tazo ce abin da wani ya faɗa shi a gaskiya duk wanda ya faɗi ba haka ba ƙarya shi kai suka yi ta kullowa wannan nan har sun ka cika su biyar sai abu ɗalib ya ce kai ku tsaya ma gara ta canya takarda in ji ɗana babu abin da ya rage sai suna Allah sai aka ce to a ciro takardar mana aka ciro babu komi sai biznika Allahumma kama yadda annabi ya faɗa don haka sai aka yanke wannan mushkila an ka ce su dawo cikin jama'a an ka dawo gida annabi ya ce to maganar musulunci abu talib ya ce bari sai na yi shawara abinda bai gudana ba kenan to yanzu an dawo gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo tare da jama'arsa an komo garin makka a wannan lokaci ita wannan mata ta manzon Allah ta kai shekaru ɗaya har sittin da biyar shi ma abu ɗalib ya wuce shekara tamanin saboda haka gashi an shekara uku ana cin wahala wannan wahala ta rabna na jikinsu bayan hitowa sai rashin lahiya khadija ta rasu bayanta da 'yan watanni kaɗan shi ma abu ɗalib ya rasu saboda haka raga ma manzon allah da ake yi waɗanda ke jin kunya wa'annan mutane suna raga ma manzon allah yanzu babu don haka cuta sai ta komo sabuwa tsanani to dama tun shekara ta goma lokacin da za a shiga wannan hisar annabi ya umarci sahabbai da su koma habasha mahi yawa sun tafi habasha tun shekara ta goma wannan wahala da aka ci ba da su ba to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da abubakar su ne manya wanda suka rage a makka sai abubakar ya yi hijira ya kama hanya zai ban makka ya tafi je wata anguwa sai ya tarar da wani dattijo ana ce masa ibnu dagana ina za ka yi abubakar ya ce zan bar gani. zan bi yan uwana in ta can habasha in je inda zan bauta ma Allah cikin natsuwa ibnu dagina ya ce ya abubakar irin ka bai kamata ya gari ba kana ciyar da bayan Allah kana taimakon mutane akalla mutum hamsin suna cin tuwo gidanka kullum ba su sallah in ka ta yi tattalin arzikin wasu ya kare ka dawo zan kare ka abubakar ya dawo ibnu dagina ya ta ya shiryo jama'arsa da 'ya'yansa da danginsa sun ka kama makamai sun ka tawaye ya shigo da abubakar garin makka aka zo aka yi ɗawafi ƙurai sha suka gan shi tare da shi suka ce shin ka taho kariya ne ko ko ka bi shi ne ya ce a kariya ne to ce mun yarda amma zo a zauna a yi shawara kada ya taho ya muna sallah nan nan masallaci kai ya taho nan ya yi sallah ba mu yarda ba ya je can gida ne ya zauna ya bauta ma ubangiji ne cikin gida ne amma kai ya bayyana karatu ya hitini 'ya'yanmu da matanmu abubakar siddiqu ya yarda abubakar ya je ya ci gaba da sallah a gida ne ran nan dai shawara ta bayyana zai ce kai ya kamata ya gina masallaci kowa gida sai ya zo gina masallaci kowa gida in ya zo yana karatu sallar magariba da isha'i da mata da yara su zo kowa na kafa kunne yana jin abin da abubakar ke karantawa sai sha sun ka yunƙuro suka ce to a kirawo ibnu dagina aka je aka kirawo shi suka ce mutumin katar da alkawali ya kwanci alkawali ya gina masallaci a gida ne ba mu yadda ba daga cikin sharaɗinmu babu gina masallaci ko dai shi mai don ma da alkawalin ka don ba mu son a ce mun kwanci alkawali tsakanin mu da kai ko kuma ya rushe masallaci abubakar siddiq ya ce ba ni rushe abubakar ya ci gaba da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya hijira ta zama ɗa'ifa tsakanin mutanen ɗa'ifa da mutanen makka akwai bakar gaba akwai takara don haka annabi yana zuwa ya samu su abdiyalin suka je da shi da 'yan uwansa ya kira su zuwa ga addinin musulunci suka kirda annabi ya roƙe su ya ce ina so idan ba ku karɓi abin da ni kira ku ba to ku ruha asiri ka ku haɗa ma mutane suka kuma ƙi saurara ma manzon Allah suka je suka tara yara marasa hankali sun kai ta jihon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da suka wasa mai kai suka wasa mai dugadugai takalmansa sai da suka cika da jini annabi ya baro garin da'ifa ya taso ma akwai gonaki guda biyu na su shebatun rabi'a da umayyatum rabi'a wanda suke bakaken makiya ne a makka yana zuwa sai ya shiga na cikin gonarsu ko da ya diba ya gansu kuma hankalinsa ya tashi amma duk da haka da yake akwai kiyayya tsakanin mutanen makka da su mutanen da'ifa da suka ga abin da an kawa manzon Allah sai ransu ya ɓaci sai suka tausaya ma annabi suka aiko ma annabi da, da, inabi ta hanyar wani bawa nasu da ake kira udasu dan ninawa an kawo ma annabi inabi zai ci sai bismillah udasu ya ce a wannan kalma mutanen ƙasar nan ta ku ba su faɗinta ina ka same ta ya ce kai da ina ka hito ya ce da nina ba ya ce garin dan uwana waye dan uwan ka ce yunusa dan matta ce aka yi kasan shi a aini da shi duka annabawan allah ne sai uda su yan musulunta to bayan annabi ya hita da nan da shi da bawansa zai na harisa sun ta ma gida sai allah ya aiko ma annabi da mala'ika jibrilu tare da wasu mala'iku guda biyu wannan mala'ika wanda yake shi ke kula da sha'anin duwatsu wannan mala'ika na ƙasa annabi sallallahu